Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeli da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 16 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba makeri da kanun labarai. To Ibrahim a jiya talata a kawun wata kotun karamar hukumar Fulton a jihar Georgia ta nan Amurka ya tabbatar da wata sanarwa da ke kan yanar gizon kotun game da wata takarda da ke tuhumar tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump akan aikata laifi. kana wani manomi da ya girbi wato da kasar ukraine kenan wanda ya girbi ton 4,800 na alkama a wannan wata a ukraine ya rasa inda zai kai amfanin gonansa to koya gonarsa za ta kasance sakana a jiya talata kuma bangarori biyu masu dauke da makamai sun gwamza kazamin fada a babban birnin kasar libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a najeriya gwamnan jihar naija ya ce sam ba 'yan ta'adda ba ne suka kakaɓo jirgin da ya je kwasar gawarwakin sojoji 21 da 'yan ta'adda suka kashe a jihar kamar yadda ake ta raɗe raɗi. ya zo ne dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan zungeru bayan ya tashi daga zungeru ko na nauyi mai mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a cewa ya buge shi karya ne za kuma a ji cewa kungiyar kare muradun kabilar ibo ta da indigbo ta ce sam ba a yi ma kabilar ibo adalci wurin rabon sabbin mukamman ministocin najeriya ba don haka a gyara kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyina ke gabatarwa kafin nan ga kashe na farko na labaran duniya To jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makiri. A talata a kawun wata a jiya talata a kan wata karamar kotu a karamar hukumar fulton a jihar georgia ta amurka ya tabbatar da wata sanarwa da ke kan yanar gizo game da wata takarda da ke tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump da aikata laifi kamar yadda kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito a ranar litinin bayan da ya ga takardan kan dandalin yanar gizon kotun wata sanarwa da akawun kotun ya fitar na cewa an gwada tsarin ne kafin masu taimakawa shari'a suka kada kuri'a da yammacin ranar akan ko za a tuhumi trump akan yunkurin juyin wato shan kai da na zaɓe kotun ta fitar da wata sanarwa a ranar litinin inda ta ce wata kafar yada labarai ta samu takarda ba ta gaskiya ba sanarwa a kawun kotun a jiya talata ta ce duk da cewa akwai yiwuwar wani abu ya faru a hukumance saboda takardar ta kunshi lamba da kuma ranar da aka shigar da kara amma ba ta dauke da sanya hannu ko kuma tambari na hukuma mai dauke da sunan a kawun kotun alexander don haka ne ya sa takardar ta zama ba ta hukuma ba kuma samfuri ne na gwaji kawai victor tisak manomi ne a ukraine ya kuma girbi ton 4,800 na alkama a wannan wata amma bayan da rasha ta fice daga yarjejeniyar lokacin yaƙi da ta baiwa ukraine daman jigilar hatsi zuwa kasashen duniya yanzu bai san inda zai kai amfanin gonarsa ba kuma bai san halin da gonarsa za ta kasance ba tisak ya saba fitar da kashi 90 cikin 100 na girbinsa a tashar ruwa na kudancin birnin odisa wanda ke fuskanta matsala a wannan lokacin amfanin gonarsa ya karu da kashi 20 a cikin 100 kana wato idan aka kwatanta da bara wanda ka iya zama babban alheri a lokacin zaman lafiya amma a lokacin yakin nan kayan aiki sun yi tsada kana kulle shaushe ruwa da rasha ta yi ya sa aika kaya sun yi tsananin sada gare shi tisar ɗaya ne daga cikin dubban manoma na ƙasar ukraine da suka fada cikin irin wannan matsala a watan da ya gabata ne rasha ta janye daga yarjejeniyar nan ta majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka kulla domin ba da kariya ga aikin fitar da hatsi daga ukraine ta tekun bahar aswad labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata bangarori masu dauki da makamai sun gwamza kazamin fada a babban birnin kasar libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara sai dai fadan ya lafa bayan da bangaren daya ya saki wani kwamanda da tsare shi jago tashin hankalin hukumar lafiya ta tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27 kana sama da wasu ɗari sun jikata a tashin hankalin ba tare da bayyana ko adadin ka iya karuwa a cikin sojoji ko kuma fararen hula ba rundunar sdf da ta da ta fofo brigade su ne kungiyoyi na soji masu karfi a birnin tripoli kana fadansu da ya barke ba zato ba tsammani da yammacin ranar litinin ya sa wato ya bazu a cikin gundumomin birnin baki daya bangarorin biyu sun goyi bayan gwamnatin wucin gadi na national unity a wasu rikice-rikice a baya haka zalika rikicin nasu ya kawo wato ya kawo katsewan zaman lafiya da aka more tsawon lokaci wanda kuma ya jefa wato shaku akan zaman lafiya da za a samu a kasar To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a ci gaba da nuna alhini kan kashe sojojin Najeriya 21 da 'yan ta'adda suka yi a jihar Naija kwanan nan. Gwamnan jihar Alhaji Umar Muhammad Bago wanda ya kai ziyarar jajiga hedkwatar rundunar sojin sama ta Najeriya da ke Abuja. ya ce gwamnatin jihar za ta daɗa haɗa kai da sojoji wajen murƙushe ta'addanci da sauran nau'ukan rashin tsaro a jihar daga muna ga mustapha nasiru batsari da rahoton gwamna umar muhammad bago wanda ya ziyarci shugaban rundunar sojin sama ta najeriya a abuja ya ce jirgin saman sojojin da ya faɗo haɗari ne ya yi ba wai harboshi aka yi ba so da farko muna jazanta ma mutanen jihar Neja da sojojin Najeriya da wannan iftila'i ya same mu Allah ka mana karshen shi. na biyu kuma muna da dama a sojoji da hukumomin tsaro cewa allah ya da za mu muna tare da su muna goya musu baya aikin da suke yi allah ya saka musu da alheri na'am an ga bayan aukuwa wannan al'amari ka ziyarci shugaban sojojin sama na najeriya yana da alaka da batun ƙara tsaurara tsaron nan ne koko mun zo da mu jaganta musu na wannan iftila'i da aka samu na jirgi da ya faɗi saboda jirgin nan ba jirgin yaƙi ba ne jirgi ne na ɗaukan abubuwa helicopter mutane kuma ya zo ne ya dauka gawakin sojoji da aka kashe a kasan zungeru bayan ya tashi daga zungeru ko nauyi ne mashi yawa shine ya faɗi ba wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne batun haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na ɗaya daga cikin dalilan wannan matsala ta 'yan bindiga da ta'addabi jihar a saboda haka gwamna umar bago ya ce kofarsa ta zaman sulhu tana buɗe da waɗannan da suka ɗauki bindiga suka shiga daji. Mainin da ke faruwa shine suna amfani da wannan dabbobin suna fitar da abubuwan masarufi da ake nuna daga ƙasa. Hmm. Ba wai akwai wani kasuwa bane da ake sayar da shanu a nuna min da ake sayar da shanu a yi. A ce shanu dubu goma ta dubu ashirin an sace su ina aka kai su. Mun buɗe hannayen mu da kufin mu cewa waɗannan ke daji su zo mu zauna lafiya muna kira gare su. Na wato kenan a shirye kuke batun sulhu din nan da ake magana ko ko ku sulhu da eh, mutanen nan insha Allah ai sulhu ya fi fada masu sharhi akan lamuran tsaro dai na ganin yan bindigar ba su fi karfin rundunar sojoji ta Najeriya ba Kabiru Muhammad mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin. Mu fa abin da muke lissafi a kai shine muna da land army muna da air force wa'anda ke zuwa ta sama kenan. To kuma wa'anga mutanen ai a ƙasa suke. To yanzu a ce kuma mu muna da sojoji a sama muna da sojoji a ƙasa kuma har a ce mutum ya yi tinga wanda yake a dabarun yaƙi su sojojin suke karantarwa akwai abin da ake ce ma enforcement. Kawowa yanzu dai kura ta lafa a yankin na Zungeru sai dai 'yan gudun hijira da suka cika makil a garuruwan da ke kewayen wannan yanki. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya ko makeri da kashi biyu na labaran duniya. kamfanin google na shirin horar da mata da matasa dubu ishirin a najeriya sana'o'in fasahar zamani tare da bayar da tallafin dala miliyan ɗaya da dubu shida don taimakawa gwamnati ta samar da ayyukan yi na fasahar zamani miliyan 1 a kasar in ji shugabannin kamfanin na afirka a jiya talata ita ma najeriya na shirin kirkirar ayyuka ga dimbin matasan kasar in ji mataimakin shugaban kasa kashin shattima yana fadawa shugabannin google na afirka yayin wani taro a abuja sai dai shattima bai bada lokacin da za a kirkiri waɗannan ayyukan yin ba shugabannin na google a afirka sun ce taimako daga sashen ba da tallafi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar kimiyyar tattara bayanai ta najeriya da cibiyar shirya ayyukan fasaha ta afirka su ne za su gudanar da wannan shirin shetima ya ce shirin na google ya yi daidai da yunkurin gwamnati wurin ƙara yawan matasa su ci gaziyar tattalin arziki na fasahar zamanin sai dai ya kara da cewa gwamnati tana kuma aiki da bankunan kasar akan wannan shiri a ƙarshe yayin da yakin sudan ke cika watanni hudu shugabannin ayyukan jin kai suna bayyana irin mummunan tasiri da ƙazamin yakin ke yi akan miliyoyin mutane waɗanda rayuwarsu suka taɓarɓare kana ake take musu 'yanci a wata sanarwa a jiya talata shugabannin kungiyoyin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa su 20 sun yi kira ga tsagaita tashin hankalin nan da nan wanda ya afka wa mutanen sudan da cutar da su tsawon watanni kana ƙasashen duniya kuma su yi tsari a yau kuma su ɗau mataki na maida sudan akan turba sa'annan su kawo ƙarshen yakin volker shugaban hukumar kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali a sudan wanda ya ce ya samo asali ne daga son shugabanci wanda kuma ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da lalata gidaje da makarantu da asibitoci da ma wasu muhimman ayyuka. To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda babbar kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanaeze inda Ibo ta bayyana rashin jin daɗinta kan abin da ta kira rashin adalci wajen rabon sabbin ministocin najeriya tana mai kiran da a gyara lamarin daga inugu ga alphonsus okoro igwe da cikakken rahoton kungiyar kare muradun kabilar ibo ta ohanese ndigo ta sake bayyana rashin gamsuwa da adadin 'yan kudu maso gabas da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ke gabda rantsarwa a matsayin ministoci a gwamnatinsa tare da jaddada buƙatar ƙarawa yankin ibo adadin ministoci kakakin kungiyar dr alex obonne ne ya bayyana hakan a wata hira da sashen hausa na muryar amurka yau We are sad about the development. We are very sad about the orchestrated alienation of people from the centers of power. Dr. Alex Obonna ya ƙara da cewa ba mu ji daɗin wannan lamarin ba. Muna baƙin ciki sosai game da makircin da ake shiryawa don kawar da 'yan kabilar Igbo daga cibiyoyin mulki. Mun sha gawa gwamnati cewa irin waɗannan abubuwa ne ke haifar da masu fafutuka saboda suna ganin ba a musu adalci. mu ba mu yi tsammanin tinubu ɗan kudu zai wa yankin kudu maso gabas haka ba akwai buƙatar yi wa kowa adalci a duk abin da gwamnatin tarayya ke yi saboda idan muka samu wani yanayi na adalci waɗannan tashin tashina da ake fama da su za su ragu kakakin ƙungiyar da ya jaddada cewa sai fa da adalci ne ake gina ƙasa saboda duk abin da ya shafi yankin kudu maso gabas ya shafi najeriya baki ɗaya shi kuwa sanannen marubuci dr aman obi ya ce bai wa yankin kudu maso gabas kujeru biyar kaɗai a majalisar ministoci da tinubu ya yi ya zo masa da mamaki sosai gani yadda ake ɗaukarsa a matsayin cikakken ɗan dimokuraɗiyya Abin da Tinubu ke yi shine son zuciya ƙarara, saboda ya wa tsarin da doka ta tanadar. kundin tsarin mulki ya tanadi a naɗa minista guda daga kowace jiha kuma abin da shugabannin da suka yi shine bayan sun naɗa minista guda daga kowace jiha sai su ba da kujera guda ga kowace yanki shi yasa muka saba samun ministoci arba'in da biyu. amma tinubu bai bi wannan tsarin ba in ji dr aman obi amma wani dan gwagwarmaya Antonio Obale Zuku na ganin gazawar shugabannin jam'iyyar APC a yankin ne ya janyo al'amarin ba Tinubu ba. Ya ce shin akwai jihar da Tinubu ya samu kashi 25 cikin 100 na kuriyu a kudu maso gabas? Ai wata jam'iyya daban muka zaɓa. kuma ban da ta kansu shin wani kokari ne shugabannin jam'iyyar apc na yankin mu suka yi don ganin mun samu isasshen adadin ministoci ni da ban ga wani laifin tinubu a nan ba yanzu shugaba Bola Ahmed Tinubu na gab da rantsar da ministoci 48 kuma arewa maso yamma ta samu kujeru goma. kudu maso yamma kujeru tara, arewa ta tsakiya kujeru takwas, kudu maso kudu kujeru takwas, da kuma arewa maso gabas kujeru takwas, yayin da kudu maso gabas ta samu kujeru biyar. Alfonso sokodigwe muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. To a gaishe ka, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. daidai lokacin da sojojin juyin mulki a Nijar suka ƙudiri a aniyar hukunta hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Zarge-zarge na ƙara faɗaɗa kan hannun tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu a juyin mulkin. Shin me ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar har suke zargin juna da ƙiyayya sakamakon juyin mulki? Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Lamari na baya-bayan nan a cikin mako uku da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar. shine a yayin da kungiyar kasashen ECOWAS take kokarin mai da wukar ta kube domin rungumar matakin sulhu da gwamnatin juyin mulkin kasar. Kwatsam sai aka ji gwamnatin ta fitar da sanarwa inda ta ce ta tattara hujjoji a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar Muhammad bazum da yanzu haka suke tsare da shi a gaban kotu. bisa zargin cin amanar ƙasa da haddasa fitina ta hanyar kiraye-kirayen waya ga wasu shugabanni da gwamnatoci a faɗin duniya. To shin da waɗanne dokoki ne za a gurfanar da shi kuma a wace kotu? Mai fashin baki kan lamuran shari'a a Najeriya barista mai nasarar kogo Umar ya yi ƙarin haske. to wala Allah suna da kwararen hujjojinsu ko suna da abubuwansu to amma dai abin da dai aka sani a duk duniya shine ba ka iya zama alkali a kan shari'a wadda take kai kana cikin waɗanda ake kallo ana yin mu shari'a a ciki ba za ka iya zama alkali ba saboda haka ba zai yiwu a ce su za su iya zama alkalai a kan laifuffukan da suke ikirarin shi shugaba muhammad bazum ya tabka ba mai yiwuwa idan sun kai kotu ta afirka ta yamma ita ce afirka ta kotu e, kula da harkoki na afirka ta yamma wanda kuma tuntuni sun yi watsi kuma da ita hukumar afirka ta yamma din wanda kuma su mambobi ne to saboda haka a nan wurin mu a matsayinmu na 'yan demokradiyya to za mu kalli wannan abin a matsayin wani irin kazaza ne ma'ana wani irin abu ne wanda suke so su kakaro kuma wannan abu ne wanda ake cewa Eh, wayan a ci an kori kare daga gindin kanya eh, wannan ba abu ne wanda yake a tsarin demokradiyya za mu iya amince mushi ba ba abu ne ba saboda a tsarin demokradiyya har gobe shugaba muhammad bazum shine a bayani inda za a kalle shi ta fuskar demokradiyya shugaban jamhuriyar niger tana iya za mu tsaya mu sa ido mu gani a wace kotu za ta iya kaiwa idan kotun ita kanta kasar ce kuma karkashin shugabancin sojoji wanda su suka tura shugaba muhammad bazum to muna kyautata zaton za a kalubalanci wannan shari'a kuma a nuna cewa wannan abu bai yi daidai da hurumi na 'yancin dan adam ba hurumi kuma wanda yake na tsarin mulkin duk duniya ba zai yiwu ka zama kai ne mai kara kuma kai ne mai kotu kuma kai ne wanda kake ikirarin cewa wane bai da laifi wane ke da laifi ko wane ne bai da laifi amma dai abinda dai za mu iya hasashe a nan shine duka suna kara kawo hujjoji ne waɗanda suke za su iya ba su tagomashi ko kuma hujja na su kara miƙe duwawu su zauna daren dam akan kujerar mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar. Idan za a iya tunawa tun a farkon juyin mulkin na jamhuriyar Nijar, wasu masu fashin baki suka yi zargin makarkashiya da hannun wasu kasashe har ma da ɗaiɗaikun jama'a ciki har da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu. yanzu haka kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula na ƙara girmama zargin da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar kan hannu a juyin mulkin bisa wasu dalilai da suka ce sun tattara tun sumawar wannan lamarin kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin 'yan fafutukar michael zoidi ya bayyana misali a tambaya yanzu soja wasu saki bazum suke ya hita ya yi yawo cinye mai babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya amma muhammad yusuf a sace shi a ke mishi tashi ka taika yawo bai iya yawo tun dai ya raba kano 'yan kasar niger ya sa wani irin milkin kama karya cikin niger ya kuma dauki arzikin namu ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikinmu suna tahiyar su don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu isu Yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa. Ya so so ce gudu tun da ya gani abin ya kuke mishi. Muna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shi ne yake sa bazu mai yi shi ne ya kama komi gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hodi a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi wasu bayanan na daban na kara karfafa wa 'yan kasar nijar kwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan kasa tsohon shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa biyu abdurrahman ya gano abubuwa da dama a harkar kudeta an yi a wasu kasashe ma ya huto ya yi eh, kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta nijar a ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyan nan da rishin maganar shi kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a kare ma yake cikin eh, wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban kasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakaninmu mu hudda dan a hudda wani a sa wani shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar pendes tarayya abdulmuni gusman na daukan abin a matsayin shaci faɗi muhammadu isufu ba zai yi makansa kudita ba da saboda jam'iyyar shi wadda ya girka wadda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko shugaban kasa muhammad bazum ita ta bashi iko akwai hadda ɗan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an kazare shugaban kasa. da alama al'amarin juyin mulkin na Nijar da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ko yawo ta ce za ta ɗauka kan masu juyin mulkin ya haddasa tsamin da daddiyar dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Duk da yake 'yan Najeriya musamman daga yankin Arewa sun yi ittifaki tare da fitowa karara suna nuna adawa da yunƙurin kungiyar ECOWAS na amfani da karfin soja kan masu juyin mulkin. hakan bai hana wasu rukunai na 'yan kasar ta nijar jefa kalaman kakkausan suka kan najeriya ba bisa zargin cewa ita ce ke jagorantar kaiwa kasar yaƙi baya ga rufe kan iyakokinta da kuma yankewa nijar ɗin wutar lantarki mai fashin baki kan siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo farfesa bello muhammad bada ya ce bambancin fahimta ne ya haddasa haka. Dama da ɗaya Najeriya ba ta da ta goma shi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa. Idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan Najeriya ne shi laifi ne. da ɗai inda muka jin ɗan sassabci shine a nanan ga tsakaninmu da Nijar su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajen su ne muke ji to girka mutane ake yi a ana shuka su akan kiyayya dama tarbiya ta faransa ba tarbiyyar kwarai ba ce kada ka manta faransa ta kama ma biya a lokacin da an kai yakin basasa ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ecowas sannan menene ake ce ma najeriya domin shugaban ƙasar najeriya shina shugaban ƙasar ecowas ba shi ai yayi abin dare ne kaso ba sannan shi kai ne shugaban ƙasar najeriya shi ma ya kurakurai bai kamata tun farko a matsayi ne na shugaban ecowas ya fara cewa ai mun ba ku lokaci zuwa kaza in ba ku yi kaza ba to ko da ƙarfi ne za a cire ku a lokacin da ake diplomasiya in ka riga ka faɗa ma mutane irin haka nan to ka riga ka kai su ga bango kuma wannan ya zama dalilin da zai sa su kuma sai su yi kishin ƙasarsu to kuma irin wannan kishin ƙasa da su suke da shi na son ƙasarsu to kuma najeriya saboda yawan ƙabilu da bambance-bambance da kuma rawar da 'yan siyasa da 'yan boko ka takawa sai ya zamba ɗan najeriya dai da kishin najeriya sai dai na da kishin kai nai da tunanin shugaban ƙasa ina ya fito fahimta ita kanta da fahimta wanda faransa tawa tarbiya da fahimta wanda ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina yan wani bangare na najeriya sun ga laifin muhammadu buhari sadda shina shugaban ƙasa suna cewa yana taimaka ma nijar so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'anin abin da ya shafi kayan zaɓe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma nijar ba kuma nijar kaɗai ba amma ita nijar duk wanda ke Najeriya har dai arewacin Najeriya ba ka iya cire ɗan Najeriya ka cire ɗan Nijar. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Zuwa gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. to a takaice a jiya talata a kawun wata kotu a karamin hukumar fulton a jihar georgia ta nan amurka ya tabbatar da wata sanarwa da ke kan yanar gizo game da wata takardar da ke tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump da aikata laifi kamar yadda kamfanin dillancin labaran reuters ya rawaito a ranar litinin bayan da ya ga takardar a kan wato yanar gizo na kotun wata sanarwa da akawun kotun ya fitar na cewa an gwada tsarin ne kafin masu shari'a masu taimakawa shari'a suka kada kuri'a da yammacin ranar akan ko za a tuhumi trump akan yunkurin juyin shan kayi da ya yi a zaɓe victor tisek manomi ne a ukraine kuma ya girbe ton 4,800 na alkama a wannan wata amma bayan da rasha ta fice daga yarjejeniyar lokacin yaƙi da ta baiwa ukraine damar jigilar hatsi zuwa ƙasashen duniya yanzu bai san inda zai kai kayan amfanin gonarsa ba da kuma yadda gonar za ta kasance tisak ya saba fitar da kashi 90 cikin 100 na girbinsa a tashar ruwa na kudancin birnin odessa wanda yanzu yake fuskantar matsala amfanin gonarsa ya karu da kashi 20 cikin 100 a kan bara wanda ka iya zama babban alheri a lokacin zaman lafiya amma a wannan lokacin yaƙi kayan aiki ya yi tsada kana kulle tashoshin ruwa da rasha ta yi ya sa aika kaya a kasashen waje ya yi tsananin tsada gare shi a jiya talata bangarori biyu masu dauke da makamai sun gwabza kazamin fada a babban birnin kasar libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara sai dai fadan ya lafa bayan da bangare guda ya saki wani kwamandan da tsare shi ya jawo tashin hankalin hukumar lafiya ta tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27 kana wasu sama da 100 sun jikata a tashin hankalin ba sai dai ba a bayyana ko adadin zai karu a cikin sojoji ko mafarin hula ba to To masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu kuma sai a dakaci shirin da za mu gabatar muku idan mun zo da gabatar muku da shirye-shiryenmu na hantsi kamar yadda muka saba sai Allah ya kai Afrique. Le monde aujourd'hui.